cewa lokacin da aka yi isra'i da mi'raji ga annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna cewa annabawa sun riga manzan Allah rasuwa kuma shine annabin ƙarshe ya aka ya haɗu da su a can baitul maqdis kuma har ya jagorance su sallah an sake dawo musu da rai ne suka dawo ko koya abin yake bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah akwai bambanci tsakanin rayuwar da ake yi bayan an mutu wadda ita ce rayuwar da annabawa suke yi a yanzu suna wannan rayuwar hayatul barzakh akwai bambanci tsakaninta da wannan rayuwar da ake ce mata hayatul duniya wannan rayuwar ta duniya ita ce rayuwar da yanzu muke cikinta wadda ita ce tafi kowace cikin tsarin rayuwa karanci <clears throat> so da dan adam yana da rayuwa guda uku ne an fahimta rayuwa ta farko ita ce rayuwar duniya rayuwa ta biyu ita ce rayuwa ta tsakanin duniya da lahira ita ce albarza, rayuwa ta uku ita ce rayuwa ta lahira rayuwa ta lahira ba za ta fara ba sai an yi busar ƙaho idan aka fara wancan ita ba za a gama ta ba har abadan abadin amma rayuwa ta barzakh ita ce wadda tsakanin mutuwa zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama amma rayuwar da take tamu ta yanzu ita ce rayuwar duniya waɗanda suke cikin rayuwa ta barzakh ba sa iya alaka da mu da muke cikin wannan rayuwar sai waɗanda Allah ya zaɓa kaɗai <clears throat> waɗanda Allah ya zaɓa suna iya yin alaƙa tsakaninsu da waɗanda suke cikin wannan rayuwar a yanzu a irin wuraren da Allah ya ga dama wannan dalili ne yasa duk waɗanda suka mutu ba sa dawowa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un shi yasa mahaifinka da ya rasu da mahaifiyarki da ta rasu ba za ku iya magana da su ba innaka la tusmi'ul ulmauta sannan kuma ba za su iya sanin ke me kike ciki ba saboda su riga sun mutu amwatun ghairu ahya wa ma yash'urun to amma <clears throat> akwai wuraren da ko mutanen da Allah yakan iya ba su wata dama idan suna rayuwa ta barzak sai su yi alaƙa da junansu a can ko kuma su yi alaƙa da mu waɗansu waɗanda Allah yarda a nan <coughs> idan ba zan kai ku da nisa ba zan ba ku misali idan mahaifinki ya rasu ko wani malaminki ko mijinki ko wani uwanki ko wata wanda ya mutu cikin nagarta da kyakkyawan zato ke ma kuma kina cikin nagarta da kyakkyawan zato a da kyakkyawan rayuwa ta addini to Allah yana iya sa ku yi alaƙa tsakanin ruhinki da ruhinsa duk da cewa shi yana barza ibnul qayyim ya yi dogon bayani akan wannan a cikin kitabun ruh wanda yake iya sa yanzu idan kika yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke kina nan duniya sai kika gan shi sai ya baki ruwa sai ce ki sha sai kika sha misali ko ya miki murmushi sai ke ma kika amsa murmushi Allah ya ba mu wannan sai kika farka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai yanzu baya da rai amma wanda kika gani waye manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da gaske kika gani <clears throat> ai gangan jiki zaki gani ba ruhi ba amma yanzu gangan jikinsa ai ya mutu amma shi kika gani alaka kenan tsakanin wanda yake barzakh da wanda yake rayuwar duniya ya ce duk wanda ya ganni a mafarki faƙad ani haƙƙan tabbas ni ya gani kun gane wannan na ba ku misali da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ku kuma sai ku hada shi da duk wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan wani mutumin kirki cikin masoyanki ya mutu sai kika ganshi a cikin mafarki a wani kyakkyawan yanayi to a galibinsa gaskiya ne kuma shi kika gani sannan Allah yana iya sa ranki idan kika yi bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to sai a ɗauki ruhinki sai ya tafi yawo a wani wuri sai su kuma ruhinsu da yake cikin da yake can inda Allah ya ajiye shi fi illiyin sai zo yawo a nan duniya sai su haɗu a wani wuri sai su yi hira sai ki tambaye shi wani abu ko ya tambaye ki wani abu sai ki ji an faɗa wannan da gaske na iya yiwa haka kin ga wannan shi yana rayuwar barzakai kai kuma kana ina kana duniya <clears throat> bari ba ku misali ɗaya akan wannan lokacin da kun taɓa jin wani labari da na taɓa bayarwa dangane da wani mutum da a cikin mafarki annabi sallallahu ya aike shi ya ce da shi ya aika ya je ya kai abin buɗe baki ga wani bawan Allah a wani gari a wani ƙauye a saudi arabia to irin wannan da gaske ne annabi ne sallallahu alaihi da gaske zai iya gaya masa ba a samun tashri'i sabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan barin sa duniya amma ana iya samun karfafa shari'arsa ko wani abu da da ya koyar yanzu kuma yazo ya karfafa ta hanyar wani malam ibnu usaymin Allah ya masa rahama yace bayan rasuwan sheikh nasiru sa'adi abdurrahman bin nasiru sa'adi sai shi ya mafarkin sa sai ya ganshi bayan kwanaki sai ya ganshi yana zaune a karkashin wata itaciya yana hutawa sai ce a'a malam ba ka mutu ya ce kwarai na mutu sai ce malam to yaya me ka samu yaya ka sha yace alhamdulillah na sha ka tsallaka yace na tsallaka sai ce to malam dan ba ni mana sirrin da me ka tsallaka a wurin Allah na san ka da yawan kiyamul laili da shi ka sha yace ba da shi ba na san ka da yawan rubuce rubuce na littattafai da karantarwa da shi ne yace ba da shi ba da'awa ba da shi ba yawan azumi ba da shi ba yana ta faɗan abubuwa na alheran sai yace duk ba da shi ba da me ka sha yace husnul huluk. ina zuwa kawai sai aka ce a dauko mana takardansa na mu'amalansa da mutane ya yake ana bincika aka samu ya ci sai aka yi gudu aka ce je ka kawai ka wuce ya ce da shi Allah ya ban to wannan da gaske ne in ka ji irin haka wannan na baku wannan matashiyar domin ku gane cewa tun da aka iya haka to ai kuma mai sauki ne manzan Allah sai salama je haɗu da yan nabawa yan uwansa duk da cewa sun yi me sun mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha harrama ala al-ardi al anbiya hum fi quburihim yusallun yace Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa dukkan annabawan da kika sani yanzu sun mutu nan suna sallah a cikin kabarin su saboda su gangan jikinsu yana nan don haka wannan gangan jikin ne Allah maɗaukacin sarki don ya nuna girmamawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro su gaba ɗaya annabi yana karanta labarin su da sai Allah ya nuna masa su ya gansu da ya je sama ya dawo don abin da ya fi inganci shine ba ya haɗu da su kafin ya je isra'i ba ne sai da ya je ya gama da sama yana dawowa a inda ya ɗaure don ya je ya su ya haɗu da wani a sama ta nawa ya haɗu da wani bayan ya gama sai na saman suka sauko waɗanda suke ƙasa kuma suka tattaru duka sai suka zo suka taru a cikin a wuri ɗaya a baitul maqdis sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah sannan suka masa bankwana ya tafi to wannan ba abu mamaki bane ai a wurin Allah sannan abin da zai fi ƙara ba ku mamaki ma akan ubangiji ai harkar rayuwar barzakh ba irin wannan rayuwar bace don haka mutum yana iya zama yana nan kuma yana can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya haɗu da annabi musa a sama ta biyar haka ne ko ko sama ta sama ta ta shida tsakaninsa da annabi ibrahim da yake sama ta bakwai ya rinka kai kawo tsakanin inda Allah eh, daga Allah maɗaukin sarki zuwa sama ta shida inda annabi Musa yake kaga yana sama ta shida ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce da na zo wucewa a mi'iraji kuma na ga annabi Musa yana sallah a kabarinsa a jikin dutsen durusinina wani zai ce a ah, ta yaya kuma ka ce yana sama sama ta shida kuma kun yi ta magana ma ya yi ta har ya sa aka rage maka sallah kuma ka zo ka gan ganshi a cikin kabari kuma duka annabi busan ne to yin kara muku to ai kuma ma an shi a masallaci an yi sallah tare da shi rayuwar barzak ba ɗaya take da irin rayuwar duniya ba abin da yasa yake da bambanci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana za a tambayi mutum a cikin kabari kuma za a iya masa azaba a cikin kabari in ka tona kabarin zaka ga zaka ganshi ne in ya riga ya yi shekaru ai baya wurin amma ana nan ana masa azaban ka yadda ko baka yadda ba ka yadda sannan idan ka tona ko da a ce baya nan sai aka ce ka yi mafarkinsa kuma ka gan shi kuma an ce da gaske ne gashi kuma babu kowa a ciki wannan duka saboda rayuwar barzakh ta bambanta da rayuwar duniya wannan tambayar kwaya daya kamata a ce ta isa ka